الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيتيجا بدا كراتين لتاتين ثلاثة الأصول يا الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شرح من نيجان فنبي شرح تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول ya abdulmuhsin alkasim na imam wa khatibin masjidin nabawi sharif gida page 1 tembo manyan jin bayani gida ya ce al'asulu tsani a sadiyar baci na ngai ma'arifatu dinin islam bil adilla ya zoki addiniyar ce gangani da dalilin shi man ce wa salasu maratib kuma da martaba wuta وهو وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان musulunci da imani to ihsani adina da martaba wuta da na martaba ya mafari martaba ya islam martaba ya bace martaba ya iman martaba ya taci wai martaba ya al-ihsan ya zama wacce ya martaba ne wallo martaba na gauna martaba ya mafari gai martaba ya al'islamu martaba na da tace wani gai martaba ya al'imanu martaba na latu gana ce martaba ya al'isani da na magatun martaba ya naso da fito na wato ya diya ni da wani abubuwan musinu mu'minu mu'minu tuma muslimu amma zanayi musulmi na wadda lazimu yo a wadda yi imani na gumina al'imamu abu suleiman al-khattabi rahimahullahu ta'ala wani gan ga ma ya glatun nasu fiye zai mas'alaci dokunan da za a yi a e cin bici a e cin mas'ala yiri na martaba ya mafari ya martaba ya al'islamu gama wacin gan gama kejin takwa gan martaba ya mafari nan ga martaba na kafiri ga gada musulunci na ce ci na latuna gan قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا kulil imanu fi kulu dukun. balare da yan ba su shiga ya imani ji ya ga ya laji imani ya ga yalo musulunci musu ya kwatunta imani lagana har da bani imani nugunci lagana ya kwaje ba wujajin daga martabayin al'islamu ba sai ngaje zana aji kafirci da tsoyici kwayan lafa tsoyici ba na gowa da musulunci wani martabayin ba ci gai martabayin imanu gai martaba na ji mutum martabayin al'islamu na fisalun dundu mini ya fisalun ya al'imanu jamuwa ga da mini fisalun ya al'islamu Ibnu abi shaiba eh, sifaji ibn abi shaiba ga la islamun illa bi imani wala imanin illa bi islam ta'zim qadr salati ya muhammad ibn nasiri al-marwazi ga la yakunu islam ga al-imam abi shaiba ga la islamun illa bi imani musulunci addan ba sai da imani wala imani ma islam imani wata ba da ba sai da musulunci yana mai gaba babun nono ngai gangan aga ya ga zannan martaba al-islamu a da laifin iman na na na na lasani islamu na jawayi na hmm? um, bi ma'ana kalima al da kalima alimani imani e a tun yake ba mai tun doro ya kaka yi ko kakuna abu tun yake ba ga al da al-imani na al-islamu ala ya to yi rishi sallah azu zaka haji da sauransu al'imanu ma lokacin ce wala imaniya wala aimaji ba sai ce aji mala'ika ce aji ba tuci ce aji ba littafi ce aji ba faliki ya aji ba kaddara amma ga ga atun al'islamu tun kawai a cikin al'imaniya wa alayyar ma'ana al'imanu wucin gagada al'islamu babin nan kwaratun al'imanu ya kawai amma tun al'islamu ya yawa wa ma ma'ana al'islamu dan wucin dokuman da yana tun shi ya tunai danin bonin eh, iri iman ya juje bai gani al'iman dokuman da yana tun shi ma shi za a yi bisiliyonin ke ta yi na ke salla na ke anuwa da shi na alula da ba al'islam ya bago da'ira al'islam ungwa pegan da'ira al'iman ke mina ma daira al'imani ngwa pega daira yan al'ifani na martaba yana ta ce nga martaba al'ifani nga mai martaba na latin ga mini marati bujo na da ya shi martu martaba al'ifani na za zadiye gyayo martaba mu ci ko muno da ya sha tun martaba na na gai zai je jibuta ya ci a ci mai da al'ifani na hadisin ya jibril na gan annabi sa su da tin al-islam da al'imani da alisani na mula bayani ya ganna da maratibu mutatan nan in bai da alkur'anu ba na ce tun latin ga summa awrasna al na stafai na min ibadina zalumin zalimun na nafsihi wa minuhun muktasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah zalika huwa al fawzul kabir ya litafi gigu ya zai ji tsamini ya wuce yi wani a da zai sha mini haji zalunci nan a wani zai da tataci wani amma da zai ja zuwa ni sabiqun bil khairati ya shi zuwa tun alkhairi lo da yi borwa ni nan wa ne ga zalimin da nafsihi wanda yi bi musulunci wai addini amma sashe ya tun ya wajibi shi sashi ya tuna ramu shi masu ku wani longa ne zana ga da zalimu ne na su yi bo amma zane mukta su dina wata wajibi lo umartu haramu duwa amma wani makaru shi gwa kuma je su jin goji na fila wale zana da mukta su wanda ta-tace a shi da sa dukun bil khairati zane ya sa dukun bil khairati kai na su ku wata wajibi lo wata haramu lugwa wata makaru shi lugwa kuma ki ajin da na fila bai tattawu yi ji ebe wundila da ne dokunan itayen tsoci musulmi na biye wuce wutu martaba al'imanu a nan wale zannan wudan ebayen zuwa limulin na su yi ma'ana wanda ibi al'islami al-muktasi duganci masu kun ngai zanen wato wajibi lo umara mai lugwanin amma a sami ku bil khairati mudaminiyan al-muksinu jeri zane shi ta ce cike wa gan wali yana za an yi da fala ta ce da shi yace masalayen tauhidi darajuji magudu shi gan amma dai za yi dabo na shi a gada jannan babu isabi babu a zabanin amma dai za yi dabo na shi a dana yau za ci a dokwa ciya nan a rai usatu yin almuwahidu na ka gan ce ci fabiya an oda bayanai mai ji tubuna nan a ganin gwargwadon zuni bashi a cabe kwatin yabo yana da babu imani gangani da tauhidi yana ga kullum martabatin laha arkan al-imam muhammad ibn abdul wahab ga kullu martabatin martaban don domin ha marati buta tanno laha arkanu da arkanu ji fa arkanu islam khamsatu arkanu musulunci wutu shahadatu an la ilaha illallah wa jirki hadisi wajibu ta bi gaske na sai Allah wa anna muhammadan rasulullah annabi wanda sa sallan bai tuciyan sai martaban don da mini maratibu dini wuta wutatau da arkanu na arkanu ya bu a tuɗona arkanu ya musulunci mai gutu fa arkanu islami kamfotin arkanu ya musulunci gutu na musulunci za ta zuwa sai gangani duniya gama na yi sa sallam ya gan a musulunci tuta ce gutu ya zo da ya ruya ta da zai wajibu ta da gaske na sai allah ya zamu ke ya ruya kida nan sa sallam tu ce ce ci wani ya zamu la sallo ku gikini ya zamu shula zakoya ya zamu la ajin ka ta ya zamu sha zuwa ramadan wa al-imam bukhari ba muslim gago riwaya na yo al-imam ibn rajab alhambali, hanbali gawal muradu min hadha al-hadith yana ya daga hadisin na annal islam mabnin alazil hams ke da musulunci ta ciya ya kpa mutum na wani kal arkanin wadda a'in ya ne mai kangari shi da ya na atu musulunci ta nan wal maksudu tamsilin islam bibuniya yana makasudi na a musulunci ladabi yana tuna wadda a imul buniyar yal khams yana mai kangari gangari bai ɓoshi yana na tuna sufu gayi ya gutsun na wa baqiyatul khisalil islam ka tatimmatul buniyar yi yake ministry fat na jewa musun cewa na sufu wa kyan da Allah ya gumi magasa gan fahina fai za faƙada mina shehun na kasar buniyan yadda ci gajin babban na wale gai min naji wawa ƙa'imun layan kusu bi naqsi zalika bi khilafi naqsi azi da ayi amma ban a ga yakun na shamu ya fa innal islam yazul bi faqdi ha jami'an bi ghairi iskal in daga shi a cigar to min harkanin gututsun addenu da gututsun an ga wale zanen musulunci wadda ba da wani waka zalika ya zo libi fakdi yi ne a cin ga musulunci za ga cin ba ga ga yi ne tauhidiya wadda har ka uba nan ga ibn rajab wani ji babin na da wani wale gara kanu mutuntun na natu yana kyan nino da muhimmanci ga gashi na ga a futu da shi a cabe caboyin rai shahadatu ezu jiri ezamu ibi aqida na shakka dan buwa ko mu wu òun fẹ́ olóògàn òun ìdẹ ìmà ni ó yóò dẹ́gbọ̀n kó kéde anla ilaha kéde ta ìrànjẹ́bù tá ìdẹ́gbẹ́ fiyẹ́nà illallah sai tuye cibogi wa mawai kyau ibi aqide wa mawai kyau jiri anna muhammadan rasulullah idan da muhammadu sallallahu alaihi wasallam tuciya sai ciwo wani sai ci tun da ba za an gishi bayani mu ya bushara wajen ganga na ne asalin cikoko ta ce musulmanin goyi ya zaɓe na asalin musulunci na musulmi na laƙe musulmi gangari da kafiri na cabugayi imani ji da ce ci bugi ya zamu kyau la imani ji ga anabi mun sa sallam tu ce ce ciwo ya zamu la imani da anabi mun la mutu idul qayyim ga aslu akadi tauhid wa isbatuhu huwa shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah asali yanayi tauhidiya da tabbatar wina ga yanzu jirki da zai zaji buta bai gaske na sai Allah ya zaɓo jirki da annabi Muhammad tuciya ce curo nan la ilaha illallah nama ga ge koyan aljanna ibn qayyim ga ga fa inna shahadata asl miftah wasalatu baqiyat al-arkan asnanu nga la ilaha illallah ma na shahada nga giye ko na laza di aljanna no amma giye ko ndoro de yika an giye ko de yika ja mu de ngoto ene ikan jiye giye ko ne ga salla da arkan kene Allah ti la yasul fatu illa biha na ka ga de giye ko giye ko wancin ma de yika na ja wa be kowa nan is dukhulul jannata mawqufun ala al-miftahi wa asnani e bona je gadan ya aljanna wi wa de je ko na ga no ga bi aljanna na bezo ya kuma ci ma ke dai kun shi bi ma na wa de tauhidi wa de imani batuci wa ma ke dai etuna jawa gan wo lona agan wahab ibn munabba aga laisa la ilaha illallah miftahul janna a shoji la ilaha illallah ga eh je ko ya aljanna qala bala hab ga ila Allah ga je ko aljanna walakin laysa miftahun illa wa lahu asnan ade je ko da ba illa ta je ko wanci da yake fa ji ta bi miftahin lahu asnan futiha laka wa illa la miftah laka amma ga bi je ko da yake ne ya ko ga ya amma ga da je ko da yake ne suka kwa jikiya ya to kwaye ya shahadatan shahadatan mana shahadatan larabar shahadatan na wadda layin gole guba ba no lashe rukunin ni ebe na shahadatan nana laya sa su yi na laye tun da ci gaji to yi tunai zanoyin gabbai na to yi tunai zanoyin ibadan yi gbanin ibn a gotuwa sai da sharati guba ya mafari wallawa jimbutu ya ce ya ba ci ma wala mutuwa na bi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iza e ga tauhi ga ikhlasu ji tabbatarwa sharatu an la ilaha illallah dan ba dan ko mutaba ku? wace dan bo malawa mutuwa ne sallallahu sallam wa gairi yari kida ne sallallahu sallam tuciya sai wuyo na alibi sa sallar mai wani na ce ci wa tumbe nan ya zamu da yaro jiki da anabi mun sa sallam to ce ya ce ya ciwo make yi wishin ya ce ci na na dami ne ni gwan shahadatu an la ilaha illa allah gama la islam ibnu taymiya ga dinul islam mabniyun ala aslaini addiniyar musulunci wato ta ce a saligubo wa huma ngai take ku shahadata an la ilaha illallah ya zo jiri kyale zai zaji buta da gaske na sai Allah wa anna muhammadan rasulullah ya zambu kewa jirki da annabi wani sasallam tuciye ci a ci gaga wuyonin me ya harka ne ya musulunci man ga wai kami sala ya zula sallu ku zikini mana rukuni ya baci ya harka ne islamu ya zaku sallu ku zikini mulan wujudan lokaci bu wulan wajen da sharati shi da arkanun shi da wajibin shi ke minawana wa ita zaka rukuni ya tace mu ya zula ya yin na ce ci aji wajibi ta ciyan ezo nga da dukiya wula zakuwa na rukuni ya ni ci ma nga yi wa sau gan da fifiyan azun ya ramadan ya tsayan ramadani yana shiga a za azun ya zo lawon lugwa daga lokacin alfijiri wula tiyana har ka kuna gidi wọn lone takin zai ja su ya ji wajibi ta ya ci abu nan ruku ne gutu ci magayi hajji baitul haram ya zo jajin ka ta yace ci man gafa dalilu shahada dalili ya shahatu an la ilaha ta'ala bana cece latin ya gan shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi kaiman bilkisti لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه من الدليل يشهد أن لا إله إلا الله ngai ban sai salat na الله تيتي sai annahu la ilaha illa huwa ki dade zai ta bi gaske na sai Allah wal mala'ikatu mala'ika su majirima wa ulul ilmi ganda zai ceci ci la ilimi ya ne qa'iman bil a ci ma ku yikin gangan bi adalci na la ilaha illa huwa ade zai da gaske na sai Allah al'aziz ya tuna zaɓena etuna wacin alhakim ya make yi hakimu da yake mai toye gunjo toye to shari'u ba gani bai kaddara yana wan ma'ana ma'ana ya shari ta Allah Allah gai la ma'buda bi haqqin adi zai iza jibuta da gaskiya yana illallah sai ce ci bugi la ilaha gaina la ilaha ne na fiyan jami'ar ma yau ba domin dunilla alan yi ala da yan doro na ji buta ci mani ci nan illallah sai ci bugi jimanuci musbitan al'ibada lillahi wahda yanzu ba da ya tabbatar ya ci bugi la sharika lau fi ibadatihi adda yana gafa ci ba ce bai ba dubana kama na la sharika lau fi mulkihi ke mina ci adda yana gafa ba ce bayan mulki ubo na. da ya gan rukunin don domin arkanul islamu manya dalilu labi ga dalilin shahada an la ilaha illallah ga kauluhu ta'ala ba zai tunas na ga shahida Allah ce ci jiri irin na magayari na wacin gana sai dai in ga le ga mala subhanahu ta'ala gan kul ayu ya akbaru shahada kulilla wale Allah ce jiri ya ci tacu annahu la ilaha annahu la ilaha ke dai adda zai ibada goyina madda zani ala ibada da gaskiya na illa huwa sai ce ci buyi ya zama wancin mazan ɗina bin da shi make jiri na wal mala'ika mala'ika ima jiri ke dai adda zai wajibu ta da gaske na sai Allah da na Allahu! ta jiri a ci ta juna wa ulul ilmi zan da zai ji ce ci laili ya yana suke jiri ke dai adda zai zajibu ta da gaske na sai Allah da iriyan zanne wula wuce lafiya don yini dalili wuce kojo yan da barayi da hujjanci kwaji na lawo ke dai allahu ya ci nike ciwon ga a jibuta ma jiyan da ci amma a jibuta yan da cin galu ji wa wajibi ta ciyan zawon gisho ala shahadar nago a ayan ma wai ya za ku dare ke ce zudu kato ya bana sai ci jiri mala'ika ya majiri zai ji make da ilimi na ajin rima wale gannan matsayin wuce koya zai shi da ji karatu a ci madawa ilimi na ebe na ilimin shari'a na wale da na wanda da suke da yin gbanin zaman yau ilimi na shi magabi kenan wale gan falalawa kuma shari'a ko ilimiyan na da zagajin harkar yin jajinin ko ilimiyan calculation ko ilimiyan sana'a da sauransu wale ga sai ilimiya na di amfani nan amma ilimiya addini bejo ka'imin bilkist binan da zai ta la ilimiya ci maku yin bai gaskiya na la ilaha illa huwa adda zai zaji buta da gaskiya na sai allah al-aziz etuna na alhakin wacina alhakim maki yi ne hikima to ya gan wuce to ya to ya to ba gani bai kadar wina ma'ana ya kalimatu tauhidi na nan gai la ilaha illallah wa nan gai la ma'abuda. adde zana a jibuta na adde zana ibada goyin bi hakkin da gaskiya na ngole dole yo na ya zaɓi da kalima ya bi haƙƙin yi babun nuna ebe ne na ja jibuta wacce mai tsoye ta canu dokun amma ibada na jani ibada yin yi ciro ke zai je da jibuta kabari na ko zai da jibuta ci ba na ko zai da jibuta ya kuti na Allah subhanahu wa ta'ala ga zalika bi anna Allah wal haqq ne lauga Allah subhanahu wa ta'ala ya tsoye gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi wal batil yana mai da je jibuta ci mai wacce mai tsoye canu wacce yin yi ciro da bugun da ibada wannan zan doro ya illallah sai ta ci Allah ga ya suna ya jibuta da gaskiya nan yan dondo na ga kyauci mai sai ta ce ji ibada ne ibada na ji ne ibada yin yi ciwo na mun ga imani la ilaha illallah wala ibada al-rajiya wa ar arraja'u al inabatu al khudu as-salatu was siyam war ruku was-sujud batan na shi waga juya kuci ma waga juya ciba ma waga juya kabari ma waga juya walima wa juya ci bogi wa malawa da tabbatar wa ya ci bogi mun ji gama yi la ya la ga ila wujub la mawjudu illa allah wa nan ma na wuce lwa kuma ji gama ne la ya la ga ila ya kulu ko la yarzuku illa allah ga ile ma nan na lwa ya bar ne ga yan rububiyya bo wani da ga ga la kulu ko la yarzuku ga dandanan tuci na shi mutuci nan. da littafi na coci cinshi ne ɓata allah bayan labe cinya da ta ya coci a malawa jinnike ce bayan ibada tauhidiyar rububiya mushirki je da jibuyi ki abu jari na bi zai ji biya ne allah subhanahu wa ta'ala gan kul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku sam'a wal absara ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله zai ya ya ziki daga samuwa ciki zai ina da rayu na zai wuce daga yana tuna bo yana zai wuce daga yana da rayu bo zai mai ji tadbir ya lamar a tun Allah bi ma'ana a cikin daga gbe ga ji da zandoro mai bojira zandoro ma dun ji duniya a to me da ajin be na ce amma iman na na jin be na na na da Allah ji ma ji ba Muhammadu a ci ajibu ta ya ce ci bogi a ala ibadan shirka lugwa nan wale gan na na la kukyaniya gala to ya ci gagan afala tattaku ya ke da sun ce ta nan ye lagwalu la da ibada ne ya ye ne la pato ya e ci bace bayan ibada wana a to ibe ga Allah subhanahu wa ta'ala nga ji sama nga ji kiyo ko nga ji tadbiro nga mulki nga ya za zike da sauransu ne dai ibe ga Allah gwi ga ji non ya she Allah wace jinni ke che bayan ibada bu ya fe sun don wuyi ya te fe ba fu lububugi ya fe ba duwa bi bugi tawidi na tuci bebe ngayi

nga mai tauhidi na tsaye ci gwai ba da doro bai zan ciya sai ya zaga dai gangani doyi nan nga yi tauhidi na ma tsaye ci agwa dini bai zan doro ya sun gayi da tauhidi ne nan in ji to za fari to za karshe to tuci ne tuci ci tumbe nan to littafi ne tsaye ci shishina ba ta bai manufayen abiyaji ba da ya tsaye ci bugi Allah subhanahu wa ta'ala mai niya aljanna ji shiri ya zai ji jibuta sai ci buga malayan doro to ba cha mami tutuci nan sai ci tumbe nan e ni na magan da da na azabe wuji shiri ya zai ji aji imani gangani be sai ciya a ci a majimani be tuciya a buta ya sai ci akwai lafa sai ci ba ci nan ibn al-qayyim fi ga littafiyan kalimatul ikhlas ngawal ilahu هو الذي يطاع فلا يعصى الاله غي اتنا ايلام تو اميليو بان هيبتا له واجلالا يبون يزي ودون تشيتش ومن ومحبة وخوفا ومن يدك ومن سندو ورجاء وتوكلا wa mai ba hulo ba sai ce ma ya bi sai ce tawakkulan alai wa su'alan min wa du'a'an lahu mai baya biyan ngawa mai waya biyan wallahi yasluhu zalika kulluhu illa lillahi azza wa jal na bayani man goyi na wa juya zandoro na sai Allah buyi faman ashraka makhluqan fi shay'in min min hadhihi al-umur zanaga ali alitanut lada pamba da sai ce ce lamarin na jonin allati hiya min khasa'isil ilahiyya na jiyan da min khasa'isil ilahiyya na kana zalika kada hanfi ikhlasi na ga fi aibu da ikhlasi zanno fi kauli la ilaha illa illallah da la ilaha gano. wa naqsan fi tauhidi kuma ga sai diji da tauhidiyan sannan wa kana fi wa kana fi min ubudiyyati makhluqi bi hasbi ma fi min zalika ibada ya ta magadan da zanne gurgudo yake mina iba mina yan naga duna wa za kullu min furu shirki man ga na bayano da mini gwalaje shirka shi ga malalla ya fa wa shi kuti ga nabi wa gwe mashin. yin naji bayani wajen kiyayen wajen daidai a yabon yin naji ji wani wajen yanzu a gishari allah kiyaye mu kalimar tauhidin ga ila ilaha illallah wa ko kokon adam rukun guba la ilaha manuyi nafiyan uganya ladan jami'i ma yubadu min dunillah indo na gajibu ta wace majiso ya ci hannun tuyen kabari tuyen cigban tuyen takun tuyen zawangi tuyen yagban tuyen wali tuyen bata da wajibu ta mini aguna zanen gayi tauhidi na gayi nwa wajin fiye na ne jibu ta zan dondwa sai allahu gbaugi na ma'ana illallah ci musbitan ibada lillahi wahda wa ibada da tabbatarwa e ya ce ci bugi wajibu ta zandorwa sai Allah bugi ibn Allah subhanahu wa ta'ala wace la sharika la fi ibadati adde na ga apu bace ban ibadu bona kama jamina an na wuce ci na wace ma zagana la sharika lahu fi mulki adde na ga apu bace bayan mulki uba gani ba rububi uba nana jamina Allah subhanahu wa ta'ala ngaji samu ngaji kinyo ngai kufu ngai laigidi ngai lungu nga jin zawange nga jijino nga jin alitan dondo nga mulki yin dondo nga ya alita shi arziki nga bata yin shi Allah gbe ga jin wani wale ga waji dole ne daga Allah guji ke ce jinni ke ce eben ibada wani ebe da miri zalincin wuce ko bin wadan na dai Allah gbe ga jin alita shi zando mai bujin ranar ungwari na wada na ya fau ba ci na eben ibada wani yiga rububiya ji tabbatarwa ceci wa gwai na yakiya ta uluhiya ji tabbatarwa ya ceci nan jimajibu ta ceci gbogi nan tauhidiyar rububiya wani lawaye ciyar tauhidiyar uluhiya gama la ga kama annahu la shirika lahu fi mulkihi kemina dai zandor a kemnade allah ya fato ya ce ba ce bayan mulki buwanin a cin yago goya allah ya pato ya ce ba ce bayan ibadu buwanin ya bago isbatu kawanni wunji tauhiriya ila da shi ga illallah illallah na lakunta na fiye kawanni ma wuce da tauhiri za da shi ga la'ila fi sun sun wuce jiki da wuce ji tauhiriya irin na sun su ya ji láṣìí fẹ́lẹ̀ allah allah allah allah ní wọ́n ní ìsìbáàtù na shi kawai muke sai kuku yakan tsakani annafi gangani da isbatu ko ta tauhidi ayyuga eh, miftahul janna kalimatu tauhid ya la ilaha illallah eh, wa nadima ayu ga hablullah ibn sa'id wa tasmi bi hadillahi jami'an wa la tafarraqu kalimatu tauhid ya la ilaha illallah wa nadima yake eh, al hasanatu man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'in yawma idhin aminun kalimaya tauhidin na masuku wanda su mai daga kaya na man jin bayani nan amma kaliman na kanu falala na jalotu na kanu falala wacce ji wajen za amfani na sai zaga shirar ta guto ta a fulfiri da ya zo famba da gingani la ilaha illallawi shirar ta guto ta dabo shirar ta yi mafari al'ilimu wa da ilimi yake la ilaha illallawi to na fiye to ya batu ilimin na maganya jayin ciyo wadda ilimin kila ya lawo yau ki kukmo ki shi wadda sai gujon wani cikin ga fa'alam annahu la ilaha illallah da ilimi kariya da zai wajibu ta da gaske yana sai Allah sai cikin illa man shaida bil haqqi sai zai gajin rigangani da gaskiya na ma'ana zai gajin bi la ilaha illallah wa hum ya'lamun a to mai bi ilimi da ganye mabu a makiyar gaciya bai yin tarayi nan mamala a rabi sa'a sun zama mata da ga jajali wawa ya alamu annahu la ilaha illallahu dakhala janna sannan makiyar ga da zai wajibu ta bi gaske na sai allah nun ga gada aljanna liman muslim ga gobe ye ba ce al-yaqin yanzu e da yaqini gangani da gaskiya ya e zamu ga da shakka mu ye na kalimar ne launin ilimi inga wale la ya e lawo zato la kuke tuba shakka la kuke tuba dole wa bi yaqini na guya gaskiya na sai yin namal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu lil mu'mini ya ga zai na ma ji ba sai ci betu tuci amma da ke location da imani abu nan wa le sharati yoya a gaskiya ya aidi yaqini ga mala ne sa sai ga shahadu an la ilaha illallah فعني رسول الله لا يلقى الله بها عبد من غير شاك فيها إلا دخل الجنة إذا جريك دا دي واجبو تا بغسكينا في الله إذا مكيو جريك دا نبي محمد صلى الله عليه وسلم تشيان سويتي تشيوانا زاندو نغا دا غندا سويتي دي لمري ناني مدى شكا دي مو وانا كيلو كيشن دا وانا زانا دا جنة لما مسلم غا بيو عني مغان من لقيتا من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة عليه الصلاة والسلام ما وكيغا ونغوزا نوغادا غوزمايا latina na wani mana zumayen lace da binin na wani mai jirki da sai zaji buta da gaske na sai Allah da yaki ne daga yin gobanin ya zamanci bushara ga wanda aljina liman muslim ga wubiyo sharatin ya tace min shirotun la ilaha illallah alkabul limadlulaci wa muktada ya ce hadili kalima bi qalbihi wa lisani yanzu la ku kuyu yanzu la la ilaha illallah be ne la ilaha ku mane be ne je waga waji be gintare ko be nusi ko be gbonwayin ko be gabba waje nan gole al munafi li rad allah subhanahu wa ta'ala yaga wa kadhalika ma arsalna bil qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asari muqtadun a cin agabe mai ya tun zai tun ya tun zai tun ka yi tun zai tun ka mi wani da ya shi da cewa nini ya zai shi ji gargadi na ba illa face dukiya da ce mini ya ba jan gan ya tun dakon dakon da shi ta ciyan addinin da cewa ya kwa maga ya lamiton ma na zane a rabi jinsa ma na zane ja da rejection jiya yana tuci bi gangani da yi nan sai cikin inda hun kanu ka qila lahum la ilaha illallah yastakbirun mushriki ji a ga ga ga ga la ilaha illallah a jan gbacika ga ya gwa amma ga wa alkabul alqabul almunafi lirad sharat min shurutiyan tauhidin shirutun la ilaha illallah sharafi ne ne ci al'inqiyadi basunta ya mane la ilaha illallah da ya na ji kukmane to ya umarni ji to umarni alluwa wale ga al'inqiyadi na ga almunafi litarki ko ne ya gani bai e ya luyi nan Allah subhanahu wa ta'ala ko mana sanu ko mana sanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa muhsin za jadina za ma dini jukun zanen ga basun taya su yi ce zaunci mai ji bolo-bolo na ce ce wa mai yusri moja wa ilalla zando na basun taya su yi ce wa wa musin wai bai tauhidi na saka da stam saka bil urwatil wusqa sannan wa sun al urwatil wusqa ibn bukana sannan wa sun la ilaha illallah annabi sa sallam ga la yu'minu ahadukum idza e da mine ya bana imani wa gumina hatta yakuna hawa taba'an lima ji'tu bi sai tun ya buga daidai da yana da bai gangani da yi ne amma man shi jin ba ibn abi asim galo bai kitabu sunna bo amma man shi bayani ga hadisi na nan in mm, ya ya buga annabi sa san ga kullu ummati yadkhulu jannata illa man aba qila man ya'ba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljannata man asani faqad aba sharatiyan wuce cin shurutiyan la ilaha illallah gai al-ikhlas al li shirk wale na na wa shirka ne yana ke halin zai ya ji wa liyayo nan Allah subhanahu wa ta'ala ga ala dinul khalis addini ne zagaji kuma ga batsuta kuma ga ni ta zuna wa bugiwa jiyo cece lati na go ma umiru wajen forojan illa liyabudullah sai ba jibuta ya Allah mukulisina lawuddin bi ikhlasa malaniya tazu cece lati na ga kuli la abudu mukulisan lahu dini allah gami a jibo ta ga ma ji dini a mici magu zo cikin latin ga munafiki na fi darkil asfali minan na lillan munafiki ce a fi takuta kutan yana walan da lahum nasira ma da zai ji a jiha taimako kwaya nasara na illallazi na tabu sai zai ja tuba ji wa aslahu a magyara ji wa tasamu billah a cima za su ta ya ci na a magwasan ya gani ci na ko wa akhlasu dinahum lillah amma ikhlasu ji na dino ya ceci nan wale ga wata samu billah amma dagwa sun da kuma ceci na nabi sa sallam gan asadu na su bi shafa'ati sana wa magan yagwa tan yawmal qiyamati fal qiyamina man kala la ilaha illallah sana ga gala ya ilaha mukhlisan min qalbihi aw nafsihi an ga ila Allah bai da ikhlasi daga ya gobe na al-Imam Bukhari ga gudu annabi sallallahu alaihi wasallam ga fa inna Allah harrama ala nari man qala la ilaha illa Allah sai ci lajin haramu ya nan an ga ga la ilaha illa Allah na yabtagi bi zalika wajha Allah kuma ga ya bani wa fiskayan sai ci na gunga boye sai ci gunga ga ya ba liya ba ma ga ya ba wo ba mutafakun alai shirya ta mutuwa ci a sirku gaskiya ya daga nane tun daga ninniye gbanin zawon jau almunafi lilkazib na hanyoyi ala daga manana ke da shi munafiki shi na kenan sai cin lati na gan wadda kadfatan fatan nan lazina min kabilihim zai jibe kamiya na yi ma ne fala Allah Allahu alladhina sadaku wato ce ɓe zai ji ta gaskiya nan wala alaman na kadhibin amma be zai ji be ga manona na ga sharacin na bacici nan sai latin ga wa minan nasu man ya kulu amanna a adadda mini ya zan ga zan shahada sai ga yayi maji ba sai ci wa bil yawmil akhir imai maji ba fal kiyami wa ma hum bi mu'minin zan ci maji mu'min yana annabi sallallahu alaihi wasallam ma min ahadi ya shahadu an la ilaha illallah da za da bana dirke da da zai wajibu ta da gaskiya na sai Allahu na wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu annabi sallallahu alaihi wasallam mai wushi yace ni be tuciwina sidqa min qalbihi da gaskiya daga yan ba illa haramahu wallahu ala nar illa fata ce ci ga rayu da wanci lajin haramu ya ena eh kwale ka ne gangwa daga yan nona wole wa bi imani wuce da yan mo bezo wa ji ga wanda da daga sun madan yan ba ya ce ya gutu a bashi almahabba boye ne je ya kaliman nana benin kwekmane ganda zai je lotun gangani biyu ne ko ware zan zane shi magai shi jimaga ke ni layan lafi na suku wafe na tuhu shi shi na tuhu ne na su mai tafi zumin doyi layi an dada ya sabbo na hun ka hubbilla a da damina ya zan gisho zan shi dagwa su yadda ce kayi ya da boye ya muci ke ni ne ya dagboye ya ce ci nan alama ya boye ya wuje da ya ce ci ngayi na ce ce wani wuya falla ta ciye na waye wani kuga le fiye gbawa ba yana ce ci ga na vona wasu na wucin vuka ya ga wu eh, sharatin wuta ta ci bi shiru ta yin la ilaha illallah al kufru fi ma siwa Allah min al ma'budati wallahi ji kafirci da yanda na ji ce ci a ci majibuta min yana sha jibu mini yana sha ta nono wa wa da shirka da zai je juna Allah subhanahu wa ta'ala ga faman yakfur bi tagut sannan ga ji kafirci bi taguti na wa yu'min billahi wa cimai ma ji ba ce shi na faqad istamsaka bil urwati al wusqa ana akwa su al urwatu al wusqa non ga ila ilaha illallah wa la lan tisama laha wa ma zane sharafi guto ta nan in ga agungan gani da yi wani zane rai zane zai tabbatarwa na la ilaha illallah Shara sharafi guto ta nan maga man ya jagan ilmun yaqinun ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wan qiyad wal qabul laha wa zida shara sharatin guto ta ci ma a gan وزيد ثامنها الكفران من كذبة سوى الإله من الأشياء قد أليها الإمام ابن باز لتعفي الدروس المهمة لابن باز ولا تغوتو تانو توعي وجد شرط تويو كان أقل الله تغوتو تانو وجد شرط ولا وقوفتها yana kwana wadda wajen ganewu wadda wani yana shi marmula ba na sukun wadda gangani duni ngama la sheik hafiz ibn ahmad al-hakami mai ma'arijo ga ma'ana istiqmaluha ma'ana ne gwen ya tauhidi ga shirutun la ilaha ga istima'uha fil abdi lugu ya kan da gangani da wuji waltizamuhu iyaha umululubun biduni munaqabatin min min ha, wa ma gungabe yanci minu ba wale al-muradu min zalika addu alfaziya wa hifziha mun jige ba daga bagonin ga wani ga wadi ne lafazin na shi ko lawa ko fita fakan min aniyin ijtama'at fihi wal zama ha zagukin gukin amma gba inda toto mamma amma wọn laban la ilaha wani nan wọn ma lo gangani yana shi ma lulugwa na lugwa ya zai musulmi nan da sauransu ga nan muhammadu da ya wuce wa gajin wagan odu da halami sin zalik wa gajin wagan da shirta la labe wa ya jinawa wa kan min hasin din la alfaziya ga wuki wuki ma ato lafazin la yalla wa a ato ato shirta ne ku fiti yajri fiha kasahni wa tarahu yaka kafiran fima fi ma le zanna sai jiya na shafi loto la ilaha illallah ya nan sai cujin ɗari ya bugo zane ga la ilaha illallah ga umaɗe manu yana amma wayan doci ji ni ne na jalo musulunci zane na ke shirka na ke siri na be yana yi bi mini ke wuce kuza zuwa dinin na kai zagaya ga la ilaha illallah wale la Allah zanen wa alajin amfani ya bane na luya na suku wanda da gangani domin a sheik muhammad ibn abdul wahab coci guyu ga al'ibadatu la tusamma ibada illa ma at-tauhid ai ibada ga ibada sai fama da tauhidi kama anna salata la tusamma salat illa ma at-tahara sai mina sallah ayu ga sallah sai belili na sai da kana shirku fil ibadati shirka ga ga da ibada fasadat ga ibada ni kal hadasi zada khala fi salat kin na shika gaga da sallah nga sallah gina al imam muhammad ibn abd wahhab bi tafiya thalathat al usul mun ce ci gaba wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala wa idh qala ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi la'allakum yarji'un wa qawlihi قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ga tafsiru ha tafsirin la ilaha illallah na ɗuye nan yi wa biya wa ɗuya nan ga kawo ta'ala na bansa sa lati na gan wa zaka kala ibrahim li abihi ta kakuna na bi ibrahim gan babu wa kawo mihi da jama'in shi gan inna ni bara ummin ma ta budu ya e gwami ya wa da ne jibuta ne illa fatara ni fa inna ya yadin inda gwaya suna jihali ta mina ya tun shiga a wumba waje alaha kalimatan kiyatan mutu la shi kalima na ma'adan ba. da felo fi yi dan zuriyu la'allahun yarji yarji'un ya bude a shi jina wa kauli da ba sa kwan lati na ga kuri ya ayal kitabi kaga ya ayal kitabi ta'alau ebe ila kalimatin da ba kaliman da cina Sawa sawa'in bainana wa bainakum daidu yo tsakani gangani da yayi ko mai adalci ne ko da ya da can da ba tuba nan Allah na abu da illallah na ke dai ga jibuta zandoro ma sai sai bogi wala nu shirka bi shay'an ima la do fasai bacha wala takhidha ba'd da ba'd arbaba min dunillah sashi jima a ke la sashi jima la sashi ce ci babi Allah ya fahimta wallau a je banci ga ja fakule ga je ga isha adwe jiri bi anna muslimun ke dai yi dai musulmi yau ban ga wata tafsiru a fasara la ilaha yi wa biwa yuwaddiwa na duyawanci jin bayani na ngai ban sa kuma ne ga dare ta fi bagan wa iz qala alayhi sallam fa lokaci na imamul hunafayi yi ya nabi ibrahima ugan li abi babuna eh, ga azara wa qaumihi ran da jama'in wuji ne da jibuta yin da cikayin na jin tsoyica na a ce lega yawan shiga Allah to ba tsoyici wannan gagan gagan inna ni a kika ni anabi ibrahim bara un ya gwami awa ni mai nevo mai na kuti na ya ji na vo ya e gwamma wa da shirka yin a cinga sun sukun ni ya gwa make hawa mi mata budu na bene ya jibu ta yan kuci shi ne ga wale ne ma ne la ilaha mu ci ga illallazi fatarani inda gwaya tuna ji halitta ya mina wa halitta ya bi jigabben jibu ta yawuna na gayi ma ne illallawo na wasu ya adini ce ci wuce ga awon ba lo adini ya gboro da ya koyan da ilimi wa gangani bai ya tuna di amfani na yau sai ci magana sani ibrahim ya e, kadi kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wallazina ma'a ya sawangi wadda yayi e, da ibrahim gan da jama'a na shi a famba gangani biyu ne sai shiga wajen alaha ma'ana ne ibrahim alayhi salam la kalima ya tawidin la ilaha illallah da ya ninku ya kan ya jimbuta ya ce ci bugi amma lagwawa da energy ba da ya ce canin kalima ta wuce a kalima wuce ko wuce kalima ya ilaha illallah wuce ba qiyatan fi wadda mudabba zuri yubo la’allahun ebode a wuce a ajaba da tun ibn qayyim mufega ga umirin amarana ta'ala ana ta'asabi imami hadha tawhid fi nafihi wa isbatihi aji forogai la yasili da imamu ya tauhidi na nan ga annabi ibrahim wannan ya bake nunye ibada yan da ciya mun ci ibada ne tabbatarwa to ya ci bugina mun ma bayan jiki da ma la ilaha illallah wa la gowa bayna jibu taya tun kuki tun cigban tun gidi tun ca tun mala'ika tun zangi da sauransu na ibada ya e mabayanin wala da tabbatar ya ci bogi wa mugadaluya ban dundunma shekul islam ibn taymiya na fa'in Allah amara ibada kullum a Allah wajen wujin foro bata an yi abu duwa a gajibu ta yawon mukulisi na lawudin mai ikhlasi ya tazu wa wa dinin islam wannan magaya ya musulunci yan waje buta ya ce magalayan dora fubaci ma allazi ba'asa sallahu bihi al na wal-akhirin nan wato ya ta tun jama'a mafarka za karshe ji tona min ar-rusul yan tuci shi fala yuqbalu min fala yuqbalu min fala yuqbalu min ahadin dinan gairo sai ya gwa dinin doci da zan da majadi ne musuncin na ya qala ta'ala cece latin daga wa mai ta yi gara islami dinan na daga gadawa a jini cin majin adini ya musulunci nan falan ya kubala minhu a gwaki Lugwa, wa fil akhirati min al khasirin ya kiyama da ni gafe dan min zai jaji asara nan ma ne la ilaha illallah la nafiyun wa isbatu Alwala, wal bara zani ga ga aqide mu ce ga shi mu ce la ilaha illallah wunan kana ga ile gan wada ya ga la Allah wani wa jani na wa dauda aljanna wa ma alwana nan ga wale fahimta bodiya luwa abun nan e ya bana kalimai tauhidi na na foundation of tijra ya alilin waliyaki na sirku almahabbatu aliyin qiyadu da sauransu kalimar na mare in ke da na shi luya nan kawai gaji da tauhidi wace da jiyan wuce shi tauhidi wa ga jiki wa da luya da kuma ke da tuwa na shi ya guna, ya bago kame a gagan kame ya da dafa ne, bai nan kuga na ji tabbatarwa Allah subhanahu wa ta'ala jin bayani ma ne la ilaha illallah aya shi ka kayi cikin latin gan wa qada Allah ta budu illa iya sai ci waje foroga gaji jibuta ga loro man sai mu bogi ce wa abudullah wala tushriku bihi shay'a ji buta sai ci me ga lan doro pau ba ci ma ci gan yawa ne sa sallam kul ga ya alal kitabi ya alal kitabi yahudi gani be nasara shi ka zai ce na ga ta'alau ebe ya lego ila kalimacin da ba kaliman nike ce wani kaliman mace sawa'in baina na wa kun daidai yo tsakani da yin kaliman wacce ya kaliman adalci na totuci shi to littafi shi to yi toye wajibi wa farilla mu yi mili gwanin Allah na abu da illallah ile gaji buta zandoro ma sai Allah imilan jini nike ce bayan ibada kalima wace gayi sawa in bainana wa bainakum daidaiwa tsakani gangani da yi Allah na guda yi gaji buta zandoro ma yi gaji iga iga iga iga iga da nike ci yi ba da yi ma illallah sai coci bugi mana ya jibuti ya coci bugi ga jalan ndoro ma wala no shirika bihi shay'a mai lalai ndoro po ma ya jibuti a kutiya ya jibuti a krosa ya jibuti a yandocha sai allah bugi na lalai ndoro po baca na magari dawayen tuci bai ni bo sai gwa ma na min kabli min rasulin tun za tun kami wani yan ca illa nuhi ilaihi sai ya ji wayi annahu la ilaha illa ana fa'budu ke da da sai ta bi gaske na sai mu cece mai jibuta ya mi cece latin ga wala ya da ba'adu da arbaban min dunillah yima ya la ma ya la sashi ji cece bambi Allah ya ya la mi tuzango ciji dan lemba ya ceci bakin na yahudi gangani da nasara shi jina fa'in tawallau a magada ba a ci ma fanke na lugwa faukulu ya yi aluma ne a salam je ga ishadu bi anna muslimun e jiri ke dai yi musulmi yi makbatun e e ta yi e ci yi mai jibu ta yi ci gugi yi yi musulunci na tsoci la ya shari'a na kai gali bade da fe gagan yi dai musulmi ga yema ya ji musulmi ya gwayi ma wa gangani bai ne ya ji buta ne ne lawu ya na musulunci na birnin bai ji musulunci ne a na yi sula sula sai ka wasika shi lo bayan ya ce ya ci shi ya alul kitabu shi beto aya ne ne ɗabanin wakwai kaladan a jibuta ya sai ce ni kiti ya bugu insha Allah ta'ala a buga bukatun yage banin nan ba na igajin daidai na sai ce aladoya ba na mai igacin bici na sai fadin wani ilmu inda Allah subhanaka Allah wa bihamdika shaɗu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu laika salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh